والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو مما يظنون من الإجماع وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها فتارة يحقون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث وتارة عرفوا أقوال بعض السلف والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام مشقونة بذلك يحقون إجماعا ولذاء ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة سادواء وأن مسلاتي ميتارم البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقى ننقى أتكون وننقلين كانوا أولا يمتشي نلي تنم yau muna sha hudu ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda yake daidai da goma ga watan goma ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bainal haqqi wal butlan wallafar shaykhul islam أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وانا شين درس منتلة لفقي أتكين وانا للتافي عندما لا يتي مغانا أكن wato ilimin waɗanda suka zo daga baya-baya waɗanda suka yi watsi da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama daga maganganun magabata magabatan da ya magana akan akan su wanda su ne sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wato alqurunul mufaddala waɗannan al'ummu alƙarnai guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kyakkyawar shaida ce khairun nasi alladhina bu'ith khairun nasi alqarnu alladhi bu'ithtu fihi ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafiya alkhairin al'umma ko mutane su ne waɗanda aka aiko ni a cikinsu su ne sahabbai sannan waɗanda suke biye da su sannan waɗanda suke biye da su waɗannan su ne khairul ƙuruni duka wata al'umma da za ta zo bayan to tana bin bayan ne to ilimin da yake tattare da waɗannan abin da ya shafi addini sanin Allah sanin manzon Allah sanin haƙoƙin Allah da haƙoƙin manzansa da yadda za a bauta wa Allah da yadda za a samu kusanci da shi abin da waɗannan suka sani babu wani wanda zai zo ya kere su a cikin wannan ilimi nasu shine mafi nagarta shine mafi inganci duk wani wanda zai zo a bayansu to ana auna ingancin iliminsa da nagartarsa ne da nasu idan abin da zai zo da shi na ilimi ko na fatawa ko wani ijtihadi in ya tafi daidai da nasu to wannan shine alamar wannan maganar ko wannan fatawar ko wannan ilimin yana da inganci in ya saba wa nasu to wannan abin a tsaya a duba ne shi yasa ibnu taymiya yayi magana akan cewa wajibi ne a nemi sanin ilimin da waɗannan al'ummu guda uku sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina suka yada dole ne a nemi saninsa a kuma nemi sanin fatawoyinsu da maganganunsu a kowane ɓangare na addini shi gwargwadon yadda mutum ya san abin da waɗannan mutane suke faɗa game da addini gwargwadon yadda zai samu dacewa cikin maganganunsa da ayyukansa gwargwadon yadda ya jahilci abinda suke fada ko suke aikatawa na addini gwargwadon yadda maganganunsa da ayyukansa za su zanto sun kauce hanya su shi ne maganar cewa waɗanda suka zo daga baya-baya waɗanda suka shagaltu da ilimi amma kuma ta hanyar ilmul kalam suka shagaltu da harkar ilmul kalam wato ilimin da aka gina shi akan tsantsar hankali kawai ba tare da komawa ga nassi ba ko kuma ba tare da bawa nassi muhimmancin da ya dace a bashi ba ko fifita hankali tsurarsa akan nassi wuce ta waɗanda suka dangantu da ilmul kalam ko suka dangantu da ra'ayi shine wato kiyasi maimakon bincike akan nassi na alkur'ani da sunna sai suke gina fatoyinsu da maganganunsu a kan kiyasi su ne kamar mutanen kufa mutanen iraq a wancan lokaci da mutanen da suka dangantu da zuhudu wato gudun duniya da ibada da tsoron allah da maganganu da suke nuna san allah da kwaɗayi da ƙauna da fata a wajen allah abubuwan da suka shafi a a'malul kulub gaba daya suka himmatu da wannan janibin suka ba shi muhimmanci sama da komai da wanda suka dangantu da tasawuf wanda shi ma wani ilimi ne da ya fara dosano aka fara dosano shi daga maganar zuhudu wanda daga baya ya rika wato buduwa yana faɗaɗa har aka shigo da abubuwa na falsafa a cikinsa har ya zanto ya gurɓace aƙidar batiniya ta shiga cikinsa to ya ce waɗanda suke dangantuwa ga waɗannan abubuwa duka ta jido fa ita jido a hun fi kafirin min al'umurin muhimmatu fiddin inna ma huwa a إنما ya مما يظنونه من الإجماع wannan a gyara maimakon amma a yadda yake a nuskan mu min maɗin ya fi daɗi fa ha'ula ita waɗannan da ya ambata da suka zo daga baya-baya ta jido umdatahun fi kafirin min al'umurin muhimmanci fiddini za ka samu madogararsu a cikin al'amura da yawa masu muhimmanci na addini inna ma huwa min ma ya zunnuna min al'ijima'i shi ne daga abin da suke zaton ijima'i ne wato abin da ake ɗora su a kansa suna zaton cewa shine ijima'in malamai ko ijima'in al'ummar musulmi duka a tsammaninsu shine abinda sahabbai suka yi shine abinda tabi'ai suka yi shine abinda itba'ut tabi'ina suka yi sun zaci cewa al'ummun da suka gabata akan wannan suka bautawa Allah wa ha'ula'i la ya'rifuna fi zalika aqwal as-salaf albattata su waɗannan mala yace ba su san maganganun magabata ba kwata-kwata game da waɗannan al'amura na addini masu muhimmanci ba su san maganganun sahabbai a kansu ba ba su san maganganun tabi'ai ko tabi'i tabi'in akai ba kawai dai an dora su akan wasu abubuwa ne aka nuna musu wannan shine abinda magabata ko shine abinda al'ummar musulmi ta farko suka rayu akai shikenan suka yadda akan haka amma ba su san maganganun magabata ba idan za ka buɗe littattafansu ba za ka ga ana ruwayoyi daga abubakar umar usman ali da sauran sahabbai ba ko maganganu abdullahi ɗan umar abdullahi dan abbas ibn mas'ud ba za ka gani ba ballantana kuma ka ga maganganun tabi'ai sa'id ibn musayyib ibrahim an-nakhai eh, muhammad ibn sirin da waɗannan wato wannan al'umma ko wannan tawaga ta tabi'ai ba za ka gama ganganinsu ba ko ka gama ganganin al'imma da suka zo bayansu ba ka gama ganganin so al'imamu zuhri ko ka gama ganganin sufiyanu tauri ko sufiyanu ibn uyaina ko abdullahi ibn mubarak ko abdullahi ibn wahab ko ishaq ibn rahuya ko imamu ahmad ba za ka gama ganganinsu ba sai dai kawai ka rika jin wasu labarai da wasu tatsuniyoyi da wasu maganganu barkatai marasa kan gani ba za ka samu maganganun waɗannan ba wanda maganganunsu kuma suna nan tili a karatun da ya gabata mun faɗi a fannoni daban-daban kamar da ibn taimiyya ya ishara a fannoni daban-daban sun bar ilimi mai yawa wanda malamai suka tattara su a littattafai da dama mun ambaci wasu da kaɗan daga ciki to amma saboda ba su himmatu da wannan ba ba su sa wannan a zuciyarsu ba sai ya zanto kawai maganganu ne za ka yi ta ji barkatai da kwatance-kwatance kawai amma ba za ka samu zunzurutun ilimi wanda aka tsotso shi daga alkur'ani daga sunna daga maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai ko limaman shirya ba ba za ka ji wannan ba ya ce madogoransu shi ne abinda kawai suka zaci cewa rin musulmi a kai suke wahum la ya arifu na fi zalika akwalar salafi albattata kwata-kwata ba su san maganganun magabata akan waɗannan abubuwa ba aw arafu ba'daha ko kuma sun ɗan san wasu daga ciki walam ya ya'rifu sa'iraha amma sauran duka ba san su ba to saboda haka kaga dole ne ba za su tafi akan abin da yake miƙaƙƙe ba ko yaushe za su iya dacewa a wasu wurare amma kuma wurare da dama za su yi ban kaura fataratan yahkuna al a wala ya ya'lamuna illa qawlahu wani lokaci za su hikayar ijma'i al'amari sai wannan ma ijima'i ne aka yi an yi ijma'i akan wannan amma in ka bincika ba su san komai ba sai maganar tasu ra'ayinsu kawai suka sani kawai ka suka shi kayan ra'ayin nasu suka kira shi ijma'i wa qawla man yunazi'uhum min at-tawa'if al-mutaakhirin sai ganganun waɗanda suka zo daga baya baya suka yi jayayya da su akan haka ta'ifatin aw ta'ifatayn aw ƙungiya ɗaya ko biyu ko uku wanda suka za da su akan wannan ra'ayin nasu kawai su kaɗai suka sani amma a wannan mas'alar ba su san akwai maganganun sahabbai ko babu ba akwai maganganun tabi'ai akan ta ko babu wanda zai wahala wata mas'ala da ta danganci addini tsantsa bautar Allah kusanci da Allah a ce an rasa maganar sahabbai ko tabi'ai ko asba'u tabi'ina akan gaba daya ba zai yiwu ba in kaga wani abu wanda za a ce addini ne na bautar Allah kuma duk waɗannan al'ummu gaba daya an bincika ba a samu maganganunsu a kai ba so kai watsi da wannan abin ba addini ba ne bida ce duk abin da ya zama waɗannan al'ummu da azabi ce khairun nasi ya faɗi su ya zanto dukansu ba su ba san da abin ba ba su bauta wa Allah da abin nan ba to ka watsar da shi kowane ne yake rike wannan abu ka watsar masa da kayansa ba ta yadda za a iya zanto wannan abin abin da za a nemi kusancin Allah da shi ne amma Allah ya ɓoye ma waɗannan al'ummu duka ko ya zo ya haska mu to da wani haske kuka gano wannan abin hasken al’ur'ani ko da sunna to shi ne malam ya ce za su yi hikayar ijima'i amma fa maganganunsu kawai suka sani akan al'amarin ko kuma wasu ƙungiyoyi da suka zo daga baya suka saba musu ƙungiya ɗaya ko biyu ko uku wataratan arafu aqwala ba'd as-salafi wani lokaci kuma za su san maganar wasu daga cikin magabata akan wasu matsaloli amma dai abinda yanna yake nunawa ba su da inaya ba su da himmatuwa da damuwa da bincike akan maganganun magabata ba su ma cika su a duka matsalan ba a ce sai sun kawo maganar magabaci ba Saura haka ba su damu da wannan ba sai dan abin da ba a rasa ba dan kaɗan wal'awwalu kasirun fi masailin dini wa furo'ihi abu na farko wato shine hikayar ijima'i tare da cewa ba su san wata magana ba sai wacce suke faɗa sai kuma ta waɗanda suka saba musu da ƙarshe ya ce wannan shi fi yawa yana nan da yawa a matsaloli na usulin dini ginshiƙan addini wato aƙida wa furu'ihi ko rassan addini wato ibada ko hukunce-hukunce kama ta jidu kutuba ahlil kalami mashhunatan bi kamar yadda ka samu littattafan ahlul kalam al-mutakallimun al-mu'tazila al-ash'ira al-maturidiyya ka samu wato littattafan su cike da irin wannan wato ka samu da yawa suna hikayar ijma'i akan abinda babu wani ijma'i akan kai ba ma maganar ijma'i ake ba su kadai suka fara fadar abin can da ba ma wannan ake fada ba amma kuma sun zo suna faɗar maganar suna kuma cewa ijma'i ne tare da cewa maganar tasu ce ba wasu ne gabaninsu suka faɗe ta ba ya ce to wannan yana nan a cikin littattafan ahalul kalam al-mutakallimun yana nan da yawa a cikin matsaloli na addini matsaloli na aƙida da yawa يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة ذاك قسنا هكيتو إجمائي سأني إجمائي كوس هكيتو نزائي وتجاية ساباني أما سابان باوي ساباني نمغبا تبا ساباني نوأن دسك زول دقباي باي سك سابا مسو أما كان farko-farko sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ba su san wace wainar aka toya ba a can ba su san a kan wannan matsalar mai waɗancan suka faɗa ba me suka yi ijimai a kansa me kuma suka saba a kansa duk ba su sani ba su da yanzu sun fito suna faɗar wata magana ne wasu kuma suna ja da su a kanta saboda haka su faɗi ijima'in su wato maganganun su da suke ijimai akan su faɗi kuma inda suka samu saɓanin wasu da tirjiyar wasu shi kenan bal ya yakunu qawlu salafi kharijan an aqwalihim tana yi wa ma ka samu maganar magabata ta yi hannun riga da tasu su abinda suke faɗa daban abinda za ka samu sahabbai ko tabi'ai ko asba'u tabi'ina suna faɗa daban sun yi hannun riga kama ta jidu zalika fi masaili aqwali lahi wa af'alihi wa fati. kamar yana za ka ga irin wannan a mas'aloli da suka danganci maganganun Allah da ayyukansa da sifofinsa matsala kan maganar Allah ko sifar Allah ko aikin Allah wanda wannan mas'aloli da aka yi ta samun saɓani daga waɗanda suka zo daga baya-baya wajen sifanta Allah da sifofin da ya sifanta kansa da su a alƙur'ani ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sahiya suka ja da wannan suke faɗar ijima'i akan abinda magabata saɓanin wannan suka faɗa Ruwa wanda zai karanta littafin alhamawiyatul kubra na ibnu Taimiyya zai ga misalin wannan a aikace mas'aloli na alqalullahi al ayyukan Allah da yake ga dama yi in ya ga dama san da ya ga dama yadda magabata suka fahimce su da kuma yadda daga baya aka zo ana ta jayayya ana ta tafka muhawara akan su muhawarar da ta zama ta yi hannun riga da yadda sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da a'immatul huda suka suka fahimce ta yace mithl mas'alatul qur'an kama mas'alar khalqil abina khalqil qur'an wanda mu'tazilawa suka zo suka yi ruwa da da tsaki akan ta suka yi uwa da makarbiya aka cuci bayan Allah masu bin magabata na kware akan wannan mas'ala irin su Imam Ahmad da malaman da suke tare da shi a wannan lokaci aka tirsasa wa mutane kowa sai ya yarda cewa alkur'an makhluk alkur'ani halitta ce kamar sauran halittun Allah don kada a danganta wa Allah magana wanda magabata suna cewa Allah yana magana bi sautin wa harfin kamar yadda alkur'ani ya nuna kamar yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar kuma kamar yadda ya nuna wannan shine kamala a dukkan wani hankali tatacce lafiyayye to aka ja da manyan malamai irin su Imam Ahmad da malamansa da wasu almajiransa da wasu sa'anninsa aka tilasta musu da ƙarfin mulki cewa sai sun amince cewa alkur'anu makhluk wasu saboda tsoro yasa suka bayyana haka a fatar baki amma a zuci musu yadda ba wasu kuma kaɗan irin su imamu ahmad ɗin suka jajirce suka yi ta ganin wahala da azaba har allah subhanahu wata'ala ya kawo musu mafita da ƙarshe haka nan mas'alatin ru'ya ganin allah wanda hadisai da dama nassoshi na alƙur'ani da hadisai da dama sun tabbatar da cewa mummine za su ga allah ranar gobe kiyama za su gan shi kamar yadda suke ganin wata daren goma sha hudu ba tare da suna turmitsitsi ne a wajen kallonsa ba alkur'ani ya tabbatar da haka sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da haka hakanan maganganun sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina dukkaninsu sun gudana akan haka haka suka tabbatar da wannan sifa ko wannan aqidar cewa mu'minai za su ga Allah Allah kuma zai katange kafirai ya kare su ya hana su ganin fuskarsa mai daraja Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun Allah yana magana akan kafirai ce kalla aha lalle su waɗanda ake kange su ne daga ganin su a wannan ranar Allah ya nuna kafirai ba za su ga Allah ba wanda yake nuna cewa muminai za su ganshi wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskokin a wannan ranar masu ni'ima ne inji Allah kuma waɗanda suke kallon fuskar ubangijinsu suke kallon ubangijinsu ne da hadisai da dama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-badra eh, kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yatihi sunan ma za ka ga cewa waɗanda suka zo suna inkarin ganin Allah subhanahu wata'ala kamar mu'tazilawa za ga cewa suna ta hauma hauma da shaci faɗi da shiririta da shirme da maganganu da suke ganin kamar su ne maganganun da sahabbai da tabi'ai suke faɗa suka yadda tare da cewa ba su san komai game da abin da sahabbai da tabi'ai suke faɗa ba walƙadar ko kuma sha'anin kaddarar ubangiji muminai sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina da sauran mabiyansu duka sun yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shi yake kaddara ayyukan bayansa duka masu kyau da marasa kyau babu wani abu da bawa yake yi ba wannan abin ba Allah ne ya samar da abin ba ya halicce shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa ɗan adam zabi a cikin abin da ya halitta masa mai kyau ko mara kyau ya ba shi damar ya zaɓa kuma akan wannan zaɓin nashi zai masa hisabi ya zaɓi mai kyau ya masa kyakkyawan hisabi kyawun sakamako in ya zaɓi mara kyau ya masa mummunan sakamako amma dai aikin da zai yi halittar Allah ce subhanahu wata'ala Allah na ce wallahu khalaqakum kuma ma ta'malun Allah shi ya halicce ku shi ya halicce abinda kuke aikatawa don haka muminai duka sun yarda cewa babu wani abin da yake fita daga kaddarar Allah komai Allah ya halicce shi karkashin kaddararsa inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar komai mun halicce shi da kaddara yana daga cikin ginshikan addini ginshikan imani al-imanu bil qadar والإيمان بقدره خيره وشره saboda haka alkur'ani cike yake da tabbatar da kaddara ta ubangiji cike yake da tabbatar da halittar ubangiji ga aikin bayansa tare da ba su irada da mashi'a wacce take gudana ƙarƙashin iradarsa da mashi'arsa hakanan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ciki take da wannan bayanin to amma aka samu waɗannan da suka zo daga baya-baya suka ja da baya daga wannan koyarwar suka rika jijima akan kaddarar ubangiji har aka samu su suka korewa ubangiji halittar ayyukan bayansa cewa Allah subhanahu wata'ala ba shi yake halittar bayan aikin bayansa ba kowa shi yake halittar aikinsa su da mu'tazila suka korewa Allah kaddara suka tabbatarwa da kansu kaddarar shi yasa ake ce musu alqadariya domin sun kore wa Allah sifar halittar abubuwa na na ayyukan bayi su kuma sun jingina abun ga kawunansu da haka suka ce ba ruwan Allah da aikin da kake yi kai kake fara aikin kuma kanka yake tikewa shine al'amur Onuf aka samu ta bangare guda wasu kuma domin su mayar musu da martani suka ce a ɗan adam ba shi da wata irada ba shi da wata ba shi da wani su nashi duwar abin da yake yi karfa karfa ake masa da tilasta shi don haka shi ba ya da wani su akan abin da ya aikata duka wannan zamewa ce ko zamewa ce daga kan hanyar magabata na kwarai to shine ce a nan duk zaka ga misalin yadda suke maganganu wanda suka saba wa maganganun magabata gabaɗe suka yi hannun riga da su wannan ne misalin faɗarsa qaulus salaf ya yakunu ƙaunus Salafi kharijan an Shi ne ba da misali da waɗannan matsaloli? Matsalar maganar Allah matsalar alqur'ani da mas'alar ru'yatillahi ko kuma alƙadar wa zai rizalika da makamancin wannan malam yace wahum idza zakaru ijma'al muslimina wahum ajili وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن lahum ilmun bi hadha al-ijma' su yayin da suka ambaci ijma'in musulmi zaka samu ba su da wani ilimi game da wannan ijma'in fa innahum law amkana al-ilmu bi ijma'il muslimina malam yace da zai yiwu a san cewa musulmi duka sun yi ijma'i akan wata mas'ala wato duk bakin ya hadu fahimta su ta hadu akan wata mas'ala ta addini a ce duk musulmi sun haɗu akan ta lam yakun ha'ula'i min ahli al-ilm bihi to wadannan ba su ne za su zama masana da wannan ba ba su ne za su zama masana wannan abu ba li adami ilmihim bi aqwali salafi tunda ya za a kai hikayar ijma'in musulmi alhalin ka ka jahilci maganar magabata ana yin tuya ne a manta da albasa kuma tuyar ta yi kanshi ta yi daɗi ba zai yiwu ba saboda haka magabatan nan su ne farkon musulmi in za ka yi hikayar ijma'in musulmi kuma kai baka san me suke faɗa ba to ta yaya za a yi hikayar taka ta zama ingantacciya kai baka san ma me suke faɗa ba ashe dole ka fara sanin sahabbai me suka ce tabi'ai me suka ce asba'u tabi'i da me suka ce to daga nan ne zaka ce to duk musulmi sun haɗu akan kaza ya zanto ka cancanci ka faɗa haka amma kai baka san baya ba kuma kana hikayar ijma'in musulmi waɗanda musulmi kike magana a kansu in har sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'i da ba su shigo cikin wannan tawaga ba kaga ya zama shirme kawai kake yi shi ne misali mala ya ce waɗannan da su san abin da magabata suke faɗa a kan matsaloli na ilimi ba ta yaya ne za su yi hikayar ijima'in musulmi in har abin ma zai yiwu ka yi hikayar ijima'in musulmi fa kaifa idza kana muslimuna yata'azzaru al-qat'u bi ijma'in fi masail al to kuma ballantana ma idan ya zanto musulmi zai yi wuya a faɗi magana yankakkiya game da ijima'insu a kan al'amuran da ake saɓani a kansu bi khilafis salafi saɓanin magabata fa innahu yumkinu al-ilmu bi ijma'in kaseeran zai yi a san ijma'in sanin ijma'in sahabbai yafi sauki akan sanin ijma'in tabi'ai a san ijma'in tabi'ai ya fi sauki kan a san ijma'in asba'ut tabi'ina saboda me saboda in ka ce sahabbai to wata al'umma ce ƙididdigaggiya da sanin irin maganganunsu waɗanda suka yi magana a cikin matsaloli na ilimi kewayewa da sanin maganganunsu ya fi sauki kan kewayewa da sanin maganganun tabi'ai saboda a lokacin abin ya ƙara faɗi sahabbai dukkanin su tushen su guda shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine malamin su tabi'ai kowane sahabi yana da nashi almajirai dukkanin sunan su tabi'ai kagare shi ya kara fadada ya kara fadi haka nan in ka taho kuma ta za'u tabi'ina kowane tabi'i shi kuma yana da nashi nashi sahabbai nashi tabi'ai abin almajirai to shi yasa za ka ga daga cikin wasu daga cikin magabata suna ganin cewa ijma'in da ake iya tabbatar da shi ijma'i ne shi ne ijma'in sahabbai a kan matsaloli da ake tattaunawa a kansu masailun nija to isma'in sahabbai shi ne ake da tabbacin zai iya ya samu amma bayan al'umma ta yi faɗi ta faɗaɗa ta fantsama garuruwan musulmi sun ƙara yawa daular musulunci ta ƙara faɗi ta danna ta shiga ko'ina duniya zai iya ya ka iya sanin maganganun malamai ta na kowace ƙasa na kowane fanni akan wannan matsala har ka ce kayi kayar ijma'in sulka a majmu'ul fatawa zalladi na sha ɗaya شافي نقلي 341 mala yana ما لينا ijmau الإجماء وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيئة لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة يتي إجماء أبن ne da dama daga cikin musulmi suka yi ittifaki a kansa cewa ijma'i hujja ne yayin da aka samu al'umma sun yadda akan wani abu to hujja ne mun yi magana akan wannan da dalilin zamanto wasa hujja a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a karatunmu da ya gabata yace to Musulmi na, dama daga cikin musulmi na bangarori da dama fuqaha ne ko sufiya ne ko ahlul hadisi ne ko ahlul kalami ne da sauransu a dunkule duk sun yadda da maganar ijma'i an samu wasu kaɗan daga cikin 'yan bida'a daga cikin mu'tazila da shi'a wanda suka yi inkarinsa sai dai ce lakin dal ma'aluma minhu sai dai ijima'in da za a ki aka sani wanda shi ne za a ce wannan ijma'i ne shi ne ma alaihi sahaba abinda sahabbai suka kasance a kansa wa amma ma واما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا amma dukkan wani ijma'in da ba na sahabbai ba to sanin wannan ijma'i abu ne mai wuya wale hada salafa ahlul ilmi fi ma yuzkaru min al ijma'at al hadithati ba'd al sahabati shi yasa malamai suka rika saɓani akan abinda ake ambatowa na ijma'i ijima'i na wasu da suka zo bayan sahabbai sai ka ga a matsala an ce an yi ijima'i da wani ya zo ya bincika sai ce a'a ai na samu wane da wane da wane sun saba ijima'i ya warware ijima'i baya kulluwa sai da dukkan ahlul ilmi ahlul ijtihad na wannan zamanin sun yarda da wannan maganar in aka samu ɗaya ya balle shi kenan ya balle komai ya jawo ruwa to sai ka samu da dama daga cikin masailul ijma' bayan sahabbai ana samun irin wannan shi yasa imamu shafi'i kamar da yake cikin risala shafi na 531 imamu shafi'i yake cewa lastu aqulu wala ahadun min ahli al-ilmi hadha mujtama'un alayhi illa lima talqa aliman abadan illa qalahu laka wa hakahu amman qablahu kadh-dhuhri arba'un wa ka tahrim al-khamri wa ma ashbaha zalika wannan shine ijma'i akan al'amuran da suke zaruriyar na addini da wahala ka samu wani malami da ba hakan zai faɗa ba yace to da wuya yace lastu aqulu wala ahad min ahli al-ilm ba zai yoni ko wani malami ba ni ba yace wannan abu an yi ijma'i akan sa yace sai abinda har abada ba za ka samu wani malami ba face yana faɗar yana faɗa maka abinda ya ji daga na gabaninsa shi ma na gabaninsa yana faɗa maka a haka a haka kamar a raka a hudu akwai wani malamin da zai zo ya ce shi raka a uku ce kamar haramcin giya giya haramun ce wanda malami zai fito ce giya halarci. sai da in ya sha shi ma giya ba fadace ce ya halarci da hankalinsa to saboda haka ana imamu shafi'i yana nuna cewa akwai farillai na addini wanda al'umma ta yi ijma'i a kansu tun farko kowa a su yake azumin ramadan azumin watan ramadan farilla ne kuma a watan ramadan ake yin sa daga farkon watan ramadan har ƙarshe wannan duka ijma'in musulmi ne babu wani wanda hajji farilla ne hajjin nan a maka ake yin ta kuma tana kasancewa a watan zuhijja babu wani malami da zai zo yau ya kawo wata magana saɓanin wannan zakka farilla ce ga waɗanda Allah ya ba su dukiya wannan duka masa'il ne na ijma'i su kuma masa'il ne na farillolin addini wanda ake kiran su daruriyatul din wanda idan mutum yayi inkarin ɗaya daga cikin su ya kafirta wani yazo ce shi bai da salloli biyar bane ya kafirta ko zo ce shi bai da sallar raka a hudu bace ya kafarta saboda yayi inkarin al-ma'lum fi din bil darura duk wani wanda zai shiga musulunci yau to zai san da wannan abubuwan saboda za a yi sallar azhar da shi ya ga an yi a goma haka duk inda ya je kuma duniya ya ga haka ake yi kaga wannan baya bukatar sai an zauna da shi a aji an yi ta famar wahala kafin ya fahimta to idan mutum yayi inkarin wannan ya kafarta to wannan shine al-ijma'ul qat'i wanda babu kokonto a kansa haka musulmi suka haɗu a kansa shi yasa 'yan na suka halaka saboda inkarin irin wani ijma'in suke yi to shi ne a cikin kitabul um, um na imamu shafi'i yake kawowa idan mai tambaya ya tambaye shi fa hal min ijma' shin akwai wani ijma'i shafi'i yace ce qultu na'am sai ce maka akwai nahmadullah kafiran muna yi wa Allah godiya da yawa akwai fi jumlatul fara'id allati la yas'u jahluha a cikin farin landa bai yi wa musulmi ya jahilce su فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع yace to irin wannan ijma'in ne da in nace maka an yi ijima'i a kansa to ba za ka samu wani cikin mutane ya ce maka wannan ba ijma'i ba fa hadhihi at-tariqu allati yasduqu biha man idda'a al-ijma'a fiha wa fi ashya'a min usul ad-din duna furu'ihi wa duna usul ghayriha ce to wannan ita ce hanyar da idan mutum yayi awar ijma'i zai zama yayi gaskiya wannan yace irin waɗannan abubuwa da musulmi duka na farko da na ƙarshe aka haɗu akan su shine in yayi da'awar ijma'i zai zai ce zai gaskiya da abubuwa da suka shafi usuluddin abubuwa da suka shafi usuluddin ɗayantakar Allah subhanahu wata'ala gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da nubuwarsa da abubuwa masu kama da wannan dukan waɗannan mutum ya gaya maka su to ya ce maka an yi ijma'i to wannan babu ko shakka ya faɗi wani abin da yake yanke gaskiya ne amma banda wasu abubuwa na furu'a na hukunce-hukunce wanda za ka iya samun turka-turka da dama a cikin wasu al'amura wa dunar usuli gairi ha ko wasu usul ɗin wasu ƙa'idojin ba waɗannan ba imamu shafi'i har ila yana da wata magana irinta a cikin kitabul um mujalladi na farko shafi na 171 tsaba a fikir yake cewa inna lam yadda il ijma'a fi ma siwa jumalul fara'id allati kullifatha al'ammatu ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani cikin sahabbai da ya yi da'awar ijima'i a kan al'amuran da ba waɗannan farillai da Allah ya farlanta su ba a kan al'umma walar tabi'i na ko wani daga cikin tabi'ai walar karnin lazimin ba'adihim ko karnin da ya zo bayan su ne sune atba'u tabi'ina walar karnin lazina ya lunahun ko alkarnin da ya zo bayan su sune atba'u taba'ul atba wala alimin alimtahu ala zaharil al'arzi. kai ba wani malami da na sani a bayan ƙasa wala ahadin nasabathu al'ammatu ila ilmin illa hadithan min zaman ko wani da mutane suka san yarda malami ne yayi irin da'awar ijma'i ba kan waɗannan abubuwa ba ya ce sai dai a ɗan zamanin da na kurkusa yana nufin daga zamanin sa aka samu masu hauma haumar hikayar ijma'i ba wahala dan da nan sai ya bushi iska sai ce ijma'i ba dan ko ba dan ya tokare abokin jayayya da an ɗauko magana ta ilimi sai ce an yi ijma'i kenan kai kuma ba za ka iya motsa nan da can ba saboda me ya tokare ka kana so ka fita daga ijima'i ne wani shaƙiƙin rasula haka ba za ka iya ba wato ibn taimiyya ya sha fama musamman lokacin da ya zo da matsalar a mas'alar alharifu bil talaq matsalar rantsuwa ta saki da yace rantsuwa ta saki kafara ake mutum mutum ba saki ya niya ba to anan waɗanda suka fito suka rika kamsawa da shi sun yi ta ƙoƙarin hikaito masa ijma'i ibnu nujai ma cewa ba kwa buƙatar sai kun kawo wata hadisi ko wata aya don ku faɗa da wannan maganar yana magana al-talaqus salat al-talaqus salat al-talaqus salat bi kalimatin wahida ko fi majlisin wahid saki da kalma daya saki uku da kalma daya ko a majalisi daya tumce ce na saki sau uku na saki ki saki uku ko ya ce na saki ki na saki ki na saki da ibn taymiya ya ja da gaggagaggan malaman zamanin sa akan cewa wannan a matsayin ɗaya yake to ibn nujaib a cikin al-bahr ar-ra'iq da yazo mas'ala yace ba wata buƙatar ma wai a tsaya ana ta jayayya a kawo dalili abin nan ijma'i ne wanda cewa saki uku ne inda an samu ijma'i kai a ban magana wato kaga ya tokare kenan ya rufe kofa to ibn taymiya ya yi maganganu a kan wannan da yawa na gabatar da maganganun waɗannan akwai maganar imamu ahmad da yake cewa ma yadda in rajul fihi al’ijima a hadha kazin manidda al’ijima fahuwa al-ijma fa huwa kadhib la'alla an-nas qad marisi wal’asam walakin ولكن لا يعلم الناس لا يعلم أو لم يبلغ لا يعلم الناس يختلفون أو لم يبلغه ذلك ولم ينتهي إليه فيقول لا يعلم الناس اختلفوا yana magana cewa duk wanda yake da'awar ijma'i to ƙarya yake yi yana wannan magana ce ta irin su bishirin mirrisi da irin su al wasu manyan in bid'a da suke kawo abubuwan suna cewa ijma'i ne yace wanda duk yayi da'awar ijma'i ƙarya yake yi wannan maganar al-razi a cikin littafin al-mahsul mujalladi na hudu shafi na 34 zuwa da biyar yana cewa wal insafu maganar gaskiya annahu la tariqa lana ila ma'rifati husul al ijma'i illa fi zaman as sahaba ba mu da hanyar da zamu iya sanin cewa wannan abu ijma'i ne kat sai abin da ya tabbata a zamanin sahabbai haythu kana al mu'minina qalilina lokacin da mu'mini suke yan kadan yumkinu ma'rifatuhum bi asrihim ala at tafsil za a iya sanin su daki daki gaba daya ce to a lokacin za a iya cewa sun yi ijma'i hakanan albaidawi kamar yadda yake cikin hashiyar ibn badran al'arauzatin nazir shi ma yake cewa inna wuqufa alaihi la yata'azzaru fi ayyamis sahaba sanin ijma'i ba zai yi wahala ba a zamanin sahabbai yace fa innahum kanu qalilina mahsurina wa mujtami'ina fil hijaz saboda yan kadan ne yan takaitattu ne sun tattara kuma gaba ɗayan a hijaz makka da madina wa man kharaja minhum بعد فتوح فتح البلاد كان معروفا في موضعه wanda ba ya fita daga makka ko madina bayan an buɗe garuruwa an ci su da yaƙi to ana sanin wani gari yake da haka za a iya sanin ra'ayinsa akan wata matsala to shi ma ya faɗi wannan a banda shi akwai wasu malamai da dama kamar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn mahmud al-asfahani kamar yadda yake cikin al al-muhit na zarkashi saboda haka ibnu taymiya a inda ya nakashe mas'alar ijma'i sosai yayi sukuwa akan ta sosai ya faɗi maganganu masu yawa shine littafin da ya arraddu ala sibti fi mas'alati ta'liq as-talaq a wannan littafi kusan yafi ko ina a cikin littafansa bayanin abin da ya shafi ijma'i ban sani ba da sauran lokaci mu ɗan karantar wasu abu daga ciki ijma'i a ijma'i iri uku ne kala uku ne akwai al-ijma'u al-ihati al-ijma' al-ihati ijma'in da za a yi san duk maganganun waɗanda suke da magana a cikin wannan mas'ala to wannan baya tabbata a sai a cikin abin da yake jumalun min fara'izuddin wa usuluddin wanda muka yi magana a kansu muka ba da misali kamar salloli da adadinsu da adadin raka'o'insu da abubuwan da suka shafi usuluddin kamar tabbatar wahdaniyatin lahi da da da da nubuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da qur'ani wahayi ne daga Allah da sauran abubuwa irin waɗannan wannan su ne ake da da kacewa duka sahabban annabi da tabi'ai da asba'u tabi'i da wanda zai zo ya kawo wata magana a bayan waɗannan to abu shakka wanda ma ya fita daga musulunci sai al-ijma'ul istiqra'i ko gabanin sa akwai al-ijma'ul iqrari ko as-sukuti kana ce masa al-iqrari ko as-sukuti al-ijma'us sukuti shine a samu a cikin zamanin sahabbai ko a zamanin tabi'ai wasu daga cikin malamansu sun yi gano akan wata matsala dukkaninsu wanda ya faɗa wanda ya faɗa kuma magana ta su zama ɗaya wasu ba a san maganganunsu ba amma kuma ba a ji cewa sun yi inkarin waccan magana ba sun yi fito sun nuna ba su yadda ba saboda haka wannan shirin da suka yi a lokacin da kuma an san takawa da imani da tsoron Allah yana nan a cikin zukata ba ta yi wa a fito a faɗi abinda ba daidai ba kuma malamai su yi shiru su ƙi cewa komai to ake cewa wannan shi ma ijma'i ne amma ƙarfinsa bai kai wancan ba tun da shi wannan ijma'u sukuti tana yi wa ko ya yi shiru ne saboda ko matsalar ba ta bayyana gare shi ba bai gama fahimtar ta sosai ba ba zai tsoma baki a cikin abin da bai gane ba ba wai don ya amince da abin da ake faɗa ba ko kuma a'a ya zanto ko yana jin tsoron wani ko yana ganin girman wani wanda ba iya saba masa a fili da sauran abubuwa da za su iya shigowa amma dai wannan shi suke ce al-ma'u sukuti al-isma'u al-istiqra'i wanda yawanci shine da malamai suke yi shine idan wata matsala ta zo a bebe duk maganganun malamai da ake iya kaiwa ga ga maganarsu su ta tambaya da waye a tattara a samu gaba ɗaya magana su ɗaya ce ba ta saba ba kaga wannan ijma'i ne da aka san shi ta hanyar ƙalele cewa ta hanyar bin diddigi da bin ƙwaƙwafi shi yasa ake ce masa al-istiqra'i al-istiqra' shine bin ƙwaƙwafi da bin diddigi da ƙalele ce abu a yi ta tarawa har a ga cewa abin nan duk baya fita daga mas'ala ɗaya baya fita daga sura ɗaya sai ce to wannan ijma'i ne to wannan su ne ah, ijma'in da aka yi da kusan malamai suka yi magana a kansu lokacin da ibn taimiyya ya magana a kan alharifu matsalar harifu bi tsala shi ne ta'alikun tsalakun abokin jayayyarsa abokin husumarsa shi ne taƙiyyar dinin sulki taƙiyyar dinin sulki ya hikaito ijma'i daga abu saur abu saur ɗaya daga cikin manyan malamai wanda bayan imamu ahmad ba a samu wani faƙihi masani kamar sa ba a bagadaza a zamaninsa bayan imamu ahmad ba a samu wani kamar sa ba lokacin imamu ahmad ma wani lokaci in aka tambayi imamu ahmad gurin wa za a karɓi ilimi sai ce aje gurin abu saur to ya samu shi abu shi taƙiyar dailul sulki ya hikaito cewa ijma'i ne wanda duk ya yi rantsuwar saki-saki ya tabbata akan matarsa to shi ne sai ibn taimiyya yake ce masa kamar yadda yake cikin arradu ala sulki fi mas'alar talikis da talak mujalladi na biyu sha yake cewa fanaqlu abi thawr lil ijma alladhi mustanaduhu indahu istiqra'uhu li aqwal ulama huwa min al khabar an ijtihadihi wa istiqra'ihi yace wannan abin da abu thawr yake kawo na ijma'i ijma'in da shi madogararsa shine kalailai cewa da bibiyar maganganun malamai yace to wannan shi yana ba da labarin ijtihadin sa ne da bin kwakwafinsa shi wanda kuma kowa yana iya yin iya bin kwakwafinsa akan wata matsala sai ya gama wani ya ce ai baka ga maganar wani ba ka duba littafi kaza wani ai ya ce kaza kaga shi ya faɗi ya abin da ya kai gare shi wanda wannan kuma yana da faɗi al-ilmu bahr duk yadda kake zaton wani abu ya tiki to in ka kara bincike sai kaga abin ya kara gaba ba iya na tsaya ba shi yasa ilimi wanda yake kutsawa cikinsa ya fi jin girmansa da nauyinsa amma wanda yake baki-baki kamar yaro ne a bakin teku ko a bakin kogi ya sa hannunsa yana kakkada ruwa an an jima ya tsoma kafa yana kaɗawa sai ya ɗauka iya ruwa iya yadda yake tina haka ruwa yake amma yana gaba yanzu nan zai shanye shi ya tafi shi to shi yasa wanda yake can tsakiya shi ya san zurfin ruwan to shine ibnu taymiya yake cewa wannan labar ijma'in abu saur dun kokkofi ne yayi yace to kuma wannan labarin ijtihadin sa ne ya bayar da istiqra'in sa laysa khabaran ka akhbaril muhaddisina ba kamar hadisi bane da wani marwayi zai ruwaito idan marwaci ɗaya ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne ka mika wuya ka bi saboda ba labarin istihadin sa yake gaya maka ba yana gaya maka hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu mutum ba zai ba da shaida da ta shafe shi shi maslaha ta shafi maslaha sa ba a kotu a ce ina shaida kai ce ni ne shaida kaina ba zai yiwu ba ce me shaida kai ina da shaida ne me shaida ka ni ne shaida saboda me sau na tabbatar da ina da gaskiya na tabbatar kudin nan da ake cewa ana bina na biya ko ba a bina alkali ba zai saurari wannan ba amma da hadisi ya jawo fa yace a cikin imam a cikin sahih al-bukhari an rawaito daga wane wane wane zuwa ga Abu huraira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza kaza kaza kaza alkali dole ya tsaya inda hadisin ne yake ba zai tsallake shi ba ba zai ce tunda daga bakin ka ya fito ba ba zan karbe shi ba ai kai abokin rigima ne ba ya da iko saboda haka akwai bambanci tsakanin ruwaya da shahada to yayin da shi abu sauri yake ba da labarin cewa ijma'i ne mai bincike wannan kana ba da labarin iya binciken ka ne ba daidai yake da ka kamun hadisi ba in ka kamun hadisi ka kure ne to ibnu taymiya yayin magana akan al ijmau sukuti shi ma a cikin wannan littafi ko da yace a lokaci yayi ba zai mu ci gaba a Abin da muke so a fahimta daga waɗannan abubuwa shine a fahimci cewa ilimi ba abin da ya kamata ne a rika masa hawan kawara ba babu wanda zai rena kansa sai mutumin da ya nutsu kuma yake fahimta yake karanta littafin ibnu taymiya da manya-manyan malaman nan da suka yi tattabka muhawara akan al'amura na idan addini a lokacin da mutum zai rena kansa amma mutum ya dan leko wani dan abu kil shi ke ne ta da hankalin duniya ya yi ta zage-zage ya yi ta muzurai ya yi ta baƙaƙen maganganu wai shi ya gano mai ka gano lam yara illa a dik ce wani ne da ya tashi ya girma gaba ɗaya a rayuwarsa ya an haife shi makaho ya girma makaho bai taɓa ganin wani abu ba sai wata rana aka dan bude idansa kaɗan da kimta haka da aka bude sai ga kan zakara sai idan ya koma ya manne to duk labarin da aka bar sai ce ya kai kan zakara an ce wani katon jirgi ya zo da kaya ya kai kan zakara kuwa saboda mai lamyara illar illa ra'asar dik kan zakaran nan kawai ya gani to karamin sani kamar da bahaushe ce ƙuƙumi ne ƙuƙumi ne saboda haka a yi hakuri wani lokaci idan muna shiga wani abu mai ɗan zurfi saboda a fahimci ilimin yana da faɗi ibn taimiyya anan yana yi wani ishara haka sai ya yi wani nuni haka ya yi wani eh, hannunka mai sanda amma aka buɗe magana sai a ta yi faɗi to wannan duk makasudi ne da gangan muke yin haka saboda iyaki ani wasu ma iya jara abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh